a yanzu haka muna tare da barista abba hikima fage wanda a farko yake cikin lauyoyi na jami'ar nnpp a matakin wato kotun ɗaukaka wato kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe kuma wanda ke bibiyar ita wannan shari'a a barista barka da shigowa wannan tattaunawa ta dcl to salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa alaikum salam to gashi ga abubuwan da suke faruwa wannan lauya ya ce kaza wannan masanin shari'a ya ce kaza jam'iyyar APC ta ce kaza NNPP ma ta ce ya kake kallon wannan dambarwa ne to alhamdulillah da farko ina so in dan gyara wani impression cewa wato yanzu bana cikin lauyoyin wannan jam'iyya duk da cewa ni mai goyon bayan ta ne kuma da ni aka tabbatar da abin da aka yi to amma wannan hukunci da ya fito na karanta shi daga farko zuwa ƙarshe hasali ma a gaba na aka yanke wannan hukunci ranar juma'a ta gabata kuma gaskiya ne a cikin wannan kunci, idan ka duba musamman sashi na 67 za ka samu cewa wannan kunci ya yi kwan gaba kwan baya ya faɗa abu ya warware ya ƙara faɗa wani abin ya warware a bangare guda ya ce wato jam'iyyar apc ce ta yi nasara a wani bangaren kuma ya ce abba kabir yusuf shi nasara kuma wannan kusan so biyu aka maimaita wannan ko so uku ma saboda haka wannan ya jawo cece ku ci wannan bangare suna ganin cewa su suka ci wa'ancan ma suna ganin cewa su suka ci to amma duk lokacin da aka samu takaddama ko kuma aka samu wani rudani hanyar da ake bi a gane wannan rudani musamman idan rudanin nan ya zo a wani feji ne a cikin shari'a to zaka duba sauran fejin kamar yadda nake ta faɗa tun jiya ba za ka kalli feji guda ɗaya wato ka tsaya a kansa a kan bawa kanka wani abu ba dole sai ka karanta pejin nan daga farko zuwa ƙarshe shari'a ce mai peji wato kusan saba'in da biyu kuma a cikin wannan peji na wato akwai hukunce hukunce na alƙalai guda uku akwai hukuncin shi alkali wanda shine ya jagoranci da wannan shari'a sannan kuma akwai hukuncin yan uwansa guda biyu wanda su sun faɗi ra'ayikansa akan wannan shari'a tun bayan da kai magana wasu suna son su ji kamar shin me yasa kai kake da me yasa kake ganin kamar bai kamata jami'ar NPP ta sake ba ta ɗauka cewa ita ce ta samu nasara duk da wasu suna murna. To ai kaga wato shari'a ce kamar yadda na faɗa mai peji 72 tun daga farkon wannan shari'a kusan peji na goma da musamman wuraren feji na arba'in na wannan hukunci ya fito fili ya ɗauko gaba gaba kusan guda tara kowace gaba aka ɗauko ta a cikin bayanai a cikin feji ɗaya biyu uku hudu za ga an ɗauka ana bayanai akan wannan gabar. ɗaya daga cikin wannan gaba wato ita ce gabar da take magana ma akan cewa wato shi na yi Yusuf Gawuna sunansa da wato baya cikin waccan kunshin kara wanda ake ganin cewa wannan matsala ce. Kotu ta ce rashin saka sunan Nasiru Yusuf Gawuna ba matsala ba ce. Aka yi gaba aka ce shida da Dr. Harbau ya bada ba za ta tsaya ba nan ma aka yi musu tsakanin lauyoyin NNPP da lauyoyin APC. Kotu ta ce lauyoyin APC ne masu gaskiya akan wannan gaba. aka yi gaba aka ce abba kabir yusuf bai cancanta ya tsaya takara ba suka kawo hujjojinsu wannan bangare wancan ma suka kawo hujjojinsu a ƙarshe kot ta ce lallai ta gamsu cewa abinda wato abba kabir yusuf bai cancanta ya tsaya ba saboda wato bai cika ka'idar sashi na ɗari saba'in da da bakwai ba aka yi gaba aka zo maganar margin of league kot ta goyi bayan apc aka yi gaba aka ce hukuncin da aka bada ta yanar gizo-gizo bai kamata ya tsaya ba saboda ba a ba da hukunci ta yanar gizo kowa ya kawo dalilan shi kotu ta ce a'a hukuncin da aka bada ta yanar gizo wato daidai ne aka yi gaba aka ce wato grounds na petition din nan ma magana akan majority of lawful votes da magana akan ah, non qualification duka kotu ta ce duka abin da jam'iyyar APC ta faɗa shi ne to da aka zo ƙarshe a feji na 67 a nan aka samu wannan kwan gaba kwan baya wanda na faɗa wannan gaba kwan baya aka samu abin bakin ciki ne kuma bai kamata a ce kotu musamman kotun ɗaukar ƙara wadda daga ita sai kotun Allah ya isa ya zama a gurin ta ake samun wannan matsaloli ba kuma wannan ya bude kofar zarge-zarge da ake yi akan wannan kotu Ko suna ganin cewa kamar ma hukuncin da aka rubuta Ko suna ganin cewa hukuncin ma ba ba wato ba ne suka rubuta ba rubuta musu aka yi kowa ya faɗa abin da zai faɗa to amma mu da ba ma aiki sai da hujja kuma yanzu haka babu wanda ya kawo hujjar cewa zarge-zargen da ake yi din ga hujjar su ko da mun yadda ko ba mu yadda ba wato wajibi ne mu tsaya kan iya abin da hujjar shi ta tabbata menene kuwa hukuncin nan feji kusan saba'in ko kusan sittin da shida na hukuncin nan ya goyi bayan apc a cikin feji na sittin da bakwai ɗin ma wani bangare ya goyi bayan apc sai gurare ne guda biyu ko uku suka goyi bayan wato jam'iyyar nnpp da abba kabir yusuf saboda haka ta yaya za a tsaya a kan feji guda ɗaya a ce shi ne zai rinjaye feji sauran kusan feji sittin da wani abu na ɗaya kenan na biyu alƙalan kotun nan ba guda ɗaya ba ne guda uku ne bayan hukuncin shi wato semo wanda shine shugaban wannan hukunci akwai bitrus sanga honorable justice bitrus sanga ya yi hukuncinsa shi ma ya kawo hujjojinsa kuma ya faɗa cewa ya kori ɗaukar ƙarar abba kabir yusuf kuma ya tabbatar da hukuncin tribunal sannan alƙali na gaba mai suna latif adebayo shi ma ya ce shi sai da dogon bayani ma ya kawo sashi na 77 ya kawo sashi na na tsarin mulkin Najeriya ke ya kawo tsari na ɗari sashi na ɗari da talatin da hudu na electoral act ya haɗa su ya yi bayanai ya ce duba da wannan sassa guda biyu abba kabir yusuf bai kamata bai cancanta a fahimtarsa ya zama ya cika ƙa'idar tsayawa takara ba sannan bayan wannan a gurare da dama a wannan hukuncin wannan abin da wato hukuncin wannan manufa ta fito da niyyar kotu intentions kenan na kotu ya fito fili saboda haka ka gaba sannan kuma wannan ƙari ne akan abin da aka faɗa wato a ranar juma'ar ta wuce wadda kowa da kowa ya ji wannan abin to saboda haka yaya duka wannan abubuwan za a ce ba za a kalle su ba za a kalle beji guda a ce da shi za a yi amfani amma masu masu masu kare wannan matsaya waɗanda suke murna din suna cewa ai bai kamata a ce an samu irin wannan kuskuren ba kamar yadda kai ma kake cewa sun ɗauka cewa lalle gwamnan jihar Kano shine nasara a kotun takwas kara saboda ba wai kuskure ne da misali za a ce za a na kalma ba kuskure ne hmm. idan an kalle shi na wato e, jimla sentence haka kiri-kiri an fito a rubuta suna ganin kamar waɗannan jimla guda uku da NNPP ta samu nasara akan su ya isa a ce magoya bayan kwankwasiya sun yi murna. To abu na biyu ma bayan wannan ƙari akan wannan hujjar akwai masu cewa bayan abin da ka faɗa wato akwai abin da ake kiransa lead judgment wato a cikin lead judgment din wannan magana ta fito kamar suna ganin cewa sauran bayanan da alkalai suka yi ba za su kalle su ba domin wannan ce babban hukunci wanda ya wannan bayani wannan maganan gaskiya da girmama ga duk wanda yake da wannan ra'ayin ban yadda da shi ba domin wannan hukuncin babu wanda bai yadda da shi ba akwai inda ake samun lead judgment da dissenting judgment hukunci wanda da alƙalanan guda uku ne shi sa ake saka mara idan biyu suka yadda ɗaya bai yadda ba to za a ajiye abin da wanda bai yadda ba kwaya ɗaya daga cikin su a ɗauki na masu rinjaye majority to a wannan duka alƙalan nan uku sun yadda saboda babu ma dissenting judgment bare kai magana akan cewa I leak judgment ga abin da ya faɗa saboda haka hukuncin alƙalan nan unanimously gabaki ɗaya sun yadda cewa wato abban kabir yusuf bai nasara ba dukan sun yadda cewa a kori karar da abba kabir yusuf dukan sun yadda cewa a wato hukuncin da tribunal ta yi ne zai tsaya to saboda haka dole idan dai mutum ya so yi wa kansa adalci ya kalli abin da ya fi rinjaye ya kalli fejinan da suka fi yawa fiye da ɗaya ya kalli kuma abin da aka faɗa a ranar juma'a ta wuce wanda a nan ma kowa ya ji alƙalan na sun ce ga wanda ya ci ga wanda ya faɗi wannan ba abin gaba ki ɗaya bai taso ba sai jiya to saboda haka yaya abin da ya zo daga baya za a yi amfani da shi wato akan abin da ke shi ne alawan da kowa ya gani to amma barista wasu za su zo su ji kamar wannan sharhi da kake na cewa bai kamata a ɗauka cewa injiniya bakabir ne nasara ba wasu sun fara tunanin ko barista abba hikima fage ya ajiye goyon baya ne ga tafiyar kwankwasi a jihar kano Ah, ko kuma hannunka mai sanda ne kawai kake yi menene ra'ayinka ne akan wani abu to ai ka san ni bambanci na da masu rufe ido su ta mutane wato shine ah, ba yaban kai na zan yi ba amma dai kawai akwai abin da nake iya karba akwai wanda bana karba wato ko yaya nake goyon bayan ka ina ganin akwai haƙƙi a kaina domin akwai na wanda kuma suke dogaro da ni domin su ci abin da ya kamata ya zama na wayewa kai ko kuma na ra'ayi kamar haka saboda ku akwai nauyi a kaina wato in gaya wa jama'a gaskiya ko da ba ta musu daɗi kuma inda ma mutanen kwankwasiya din za su wato za su fahimci abin da ake faɗa wannan abin da nake kai da wannan matsayin da nake kai ta fi zama safe ta fi zama wato hanya mai sauki kuma wadda babu asara a cikinta domin idan ka ɗauka baka ci ba ka yi gaba ka ce ka ci ba yi asara ba amma idan saboda akwai lokacin da ake iya ɗaukar asara, amma idan ka ɗauka ka ci ka ƙi yin komai kuma aka yi gaba aka ce baka ci ba lokacin ka kuma ya ƙare kaga kai ka ko asara saboda haka gara ka gaya mutane gaskiya mai ɗaci da ka gaya musu wato abin da zai burge su na wani lokaci shikenan jama'a ai kumfa a ce fu a ce ka burge a wato shikenan kuma abin yanzu kuma idan za a tuna bayan wannan ba wannan ne karo na farko da tsaka fitowa na yi bayani akan abin da ba su da shi lokacin da ana yin rusau a jihar Kano musamman sanda aka yi rusau na round din gidan gwamnati har da wanda aka yi na wato eh, masallacin idi na tuna ce ba daidai bane na yi magana ce this is wrong na faɗa kuma a shirye-shiryen mu da muke na fashin baki na faɗa ba daidai bane kuma na gaya wa 'yan jam'iyyar konkursiya manyan manyan babu wanda ban gaya wa ba sai na faɗa suna ba amma babu wanda ban gaya wa cewa idan za a yi wato a ringa ba jama'a notice na faɗa wato ina so in baka misali ne akan abubuwan da in na gani nake fitowa filin yau kuma ko nan gaba wani abu aka yi ba daidai ba san fito in faɗa in na gamsu ba daidai bane of course zaka ba mutum dama zaka ba mutum wani lokaci haka ga kamun ludayinsa da sauransu ba za ka fara kan mutum lokaci guda ba amma ko yanzu akwai abubuwan da nake da su a raina wanda nake ganin ana yi wanda ba daidai bane wanda kuma a lokacin da ya kamata zan fito in faɗa wannan kuma wato eh, ba wani abu nake nema a gurin kowa ba ni yanzu idan magana ake ta ta kwan bashi ma nake bin su ba kuma kuma zan iya yafe bashi ma da nake ba wani abu da nake nema a hannun kowa magana ce kawai ta wato abinda ake yi na gaskiya za mu fito mu faɗa kuma ko gobe in za a yi zaɓi tsakanin abba kabir yusuf da Nasiru Yusuf Gawuna ko gobe zan zabi Abba Kabir Yusuf misali Nasiru Yusuf Gawuna domin wato ina ganin abubuwan da yake kuma ina yaba masa inda ya yaba masa amma adalci shine idan ya fito yayi ba daidai ba inda yayi ba daidai ba wato jama'a su fito su faɗa musamman bayan ka ba shi wani lokaci na gwaji kaga ka mulu da yinsa da kuma yadda kike da abubuwansa. To barista wani abu shine yanzu ana kokarin tafiya kotun koli. Eh, idan har ma ta kama din nan ita NNPP ta bi shawararka ta ɗaukaka ƙara kamar yadda nake gani a wasu wurare ana cewa NNPP ɗin ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Eh, kana ganin akwai hujjojin da za ta iya gamsar da wato ita kotun koli har eh, su iya dakile hujjojin da lauyoyin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da APC suka gabatar? To kaga wato sati guda kafin wannan hukunci da aka yi na Abba Kabir Yusuf ni lauyan ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar NNPP ne a wani daga cikin shari'ar da aka yi a nan jihar Kano kuma tak da tak an samu irin wannan gabar da aka yi amfani da ita gurin cewa Nasir Yusuf wato shi Abba Kabir Yusuf bai cancanta ba an samu irin wannan gabar a wannan shari'ar da nake kuma kotun ɗaukar ƙarar nan at the same Abuja a the same judicial division ta faɗi cewa irin wannan gabar wanda tak da tak komai iri ɗaya ne shi ma a tribunal an duba an ci ba sunan ɗan takara amma kuma a gaba tribunal ta ce ba ta da hurumi ta ce wato ba dan jam'iyya ba ne kamar yadda aka duba aka ce babu sunan abba kabiru yusuf a tribunal amma kuma aka ce ba a da hurumin faɗan baɗan jam'iyya ba ne da aka yi appeal duka biyun wancan court of appeal ta ce eh abin da tribunal ne daidai ne cewa ba ba kotu ba ta da hurumin faɗan waye ɗan jam'iyya waye ba ɗan jam'iyya ba musamman domin dalilin tabbatar da cika sashe 177 da makamancinsa na 67 wanda kuma ake wa 'yan 'yan majalisa amfani da shi amma kuma abin mamaki wato a cikin shari'ar abba kabir yusuf sai ga shi kotun da same kotu kuma ta yi mi a ma baya wanda har rubutu na yi na buga shi ma a jaridu akan wato rashin dacewa ko kuma rashin gamsuwa ta da wannan hukunci da kotu ta yi amma wannan ba shi yake nufin kawai shi kenan duk abin da aka kawo ko kuma yan kwankwasiya suke so na faɗa shi zan faɗa ba ko kuma kawai shi kenan ka ringa ka rufe idan ka ringa mutane kaman baka da ni wato ni ba makaho bane ina gani kuma insha Allah duk abin da na gani ya kamata in yi magana akan shi zan yi magana akan sa wato ko zai wa yan konkursiya dadi ko ba zai musu dadi ba dama ban taɓa kiran kaina dan konkursiya ba jama'a dai sun kani konkursiya kuma ban taɓa cewa ba haka bane amma ni ba dan konkursiya ba ina dai goyen bayan ni magoyan magoyin bayan su ne ba dan su bane domin ɗa ne kai dole abin da aka ce kai shi za ka yi amma magoyin baya ne ka iya dina maka koma abin ganin shi zai Barista ga shi rahotanni suna nuna cewa ana zanga-zanga wasu wuraren ma har da kone-kone a jihar Kano saboda da yawan halin da ake ciki wasu na ganin kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da shi injiniya abba kabir yusuf wasu kuma suna ganin dr nasiru yusuf gawuna ne ina matsayin doka ne a daidai wannan gaba da ake ciki to matsayin doka kamar yadda na faɗa wato in ka duba duka wannan hukunci ga baki ɗaya ka kalli hukuncin alkalai guda biyu wanda suka taimakawa shi mai shari'a wanda ya gabatar da hukunci babba sannan kuma ka kalli hukuncin da ita kanta kotun ta faɗa ranar juma'a ta wuce za ka tabbatar cewa wato hukuncin kotu apc aka bawa mana apc ce ta nasara a wannan hukunci tun da bamu da hujja mai nuna cewa akwai wani abu da aka yi na rashin gaskiya duk da ba mamaki abin yana alamta haka amma baka da hujja to dole ka tsaya kan cewa kuskure ne kotun nan ta yi shi kuma kuskure idan aka yi shi a cikin hukunci an ko kafin yanzu me ta faɗa za a yi akwai yake sai da dama ba ɗaya ba biyu ba ashirin ba wanda suke magana akan cewa idan an samu wato tuntuɓan harshe ko kuma a cikin judgment order wato hukuncin kotu ya zama ya sha bamban da abin da intention na wannan judgment din yake ma'ana abin da kotu take nufi ta yaya kake gane kuma me kotu take nufi ta karanta hukuncin nan gabaki daya to idan aka samu wani abu wanda ya sha bamban a guri ɗaya ko biyu to wannan ana kiransa slip to shi kuma akwai sleep rule wanda shi kuma principle ne ka'ida ce ta doka ko take magana a akan yaya za a yi da aka samu kai a irin wannan yanayi misali akwai kyasa da dama na kotun koli akwai wanda aka yi shi a dubu biyu da ashirin da nan da muke ciki tsakanin jegede da kuma inec wanda a ciki da kansa an faɗi cewa kotu na iya yin irin wannan tuntuɓe kuma idan ta yi doka ta ba kotu dama ta gyara a guri guda